Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne da Hashin Gumel tare da Ibrahim Almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Juma'a 31 ga watan Maris na shekarar 2023. a cikin shirin za ku cewa babban hafsan hafsoshin sojin najeriya ya kai rundunar haɗin gwiwa ta operation haɗin kai ziyara domin zaburar da su ga aikin samar da zaman lafiya haka kuma za ku ji cewa manoma daga al'ummomi 38 a arewacin kasar ghana za su ci moriyar wani shirin gwamnati na samar da maratsun ruwa domin noman rani sai kuma shirin yanayi da muhalli wanda aisha ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar albarkacin wannan wata na ramadan mai ɗimbin albarka za mu ji tasirinsa daga bakin matasa amma yanzu sai a gyara zama don sauraron kashi na farko na labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hatsi lafiya ga labaran a wata shari'a irin ta farko masu taya alkali yanke hukunci a birnin new york na amurka sun kada ƙuri'ar tuhumar tsohon shugaban amurka donald trump kan wasu zarge-zarge masu nasaba da biyan kuɗi ga wata tauraruwar fim ɗin batsa mai suna Stormy Daniels a lokacin yakin neman zaben shekara ta dubi da goma sha shida bisa ga rahotannin kafafen yada labaran Amurka da dama na jiya Alhamis. Wannan tuhuma wadda tun dama ake kyautata zaton za a yi an yi ta ne a daidai lokacin da Trump ke ƙoƙarin sake zama shugaban Amurka bayan da ya kasa yin nasara a yunkurinsa na sake zama shugaba a shekara ta ashirin wanda a yanzu hakan ya sa ya zama tsohon shugaban amurka na farko kuma ɗan takara na farko a tarihi da aka taɓa tuhuma ba a fayyace abubuwan da ake tuhumar trump a kai ba saboda har yanzu tuhumar na sakaye to amma tuhumar ta tana da asali da binciken da alkalin gundumar manhattan ke yi game da biyan dala 130 da lauyan trump na lokacin michael cohen ya yi ga daniels a matsayin toshiyar baki saboda tarawar da ake zargin trump ya yi da ita shugaba trump ya mai da martani da cewa 'yan da sun yi ta karya sun yi ta cuta da tafka maguɗi duk a yunkurinsu na ganin bayan trump ido rufe to amma yanzu sun yi wani abu na fitar hankali wato tuhumar mutumin da bai da laifi ko matsala zaratin a wani yunkuri na jirkita alkiblar zaɓe mai zuwa majalisar dokokin turkiya jiya alhamis ta amince da niyyar kasar finland ta shiga kungiyar neto bayan da ta kawar da shinge na ƙarshe a fafatakar ƙasar ta nordic ta shiga haɗakar sojin ƙasashen yammacin duniya wannan matakin zai sa neto ta kasance mai ƙarfi kuma mara fuskantar barazana abinda sakatare janar na neto johnston stoltenberg ya rubuta kenan a kafar twitter bayan kaɗa ƙuri'ar ta turkiyya finland da makwabciyarta sweden kowace ta yi watsi da matsayinta na 'yar ba ruwana wanda ta shafe shekaru gwamnati a kai bayan da ta buƙaci wato ƙasashen suka bukaci shiga ƙungiyar ganin yadda rasha ta mamaye ukraine turkiya ta ɗan taka birki ma finland da sweden a wannan yunkuri nasu bayan da ta bayyana fargabar cewa ƙasashen biyu na da alaka da wasu kungiyoyin da turkiya ke ɗauka a matsayin 'yan ta'adda wata kungiyar masu fada a ji a silicon valley da kuma faɗaɗɗiyar al'ummar ƙwararru a fannin fasahar lataroni sun fitar da wata wasiƙa a wannan satin inda suke kiran da a dakatar da fasahar nan ta shirin ƙirƙiro na'urori masu manhajar tunani ko powerful artificial intelligence a turance waɗanda a cewarsu suna iya wato wata illa da ba ma wanda zai iya fasaltawa cibiyar da ta rubuta wasikar mai suna future of life institute ko cibiyar nazarin makomar rayuwa ta ce na'urori masu matuƙar tunani da aka ƙirƙiro na baya-bayan nan a kamfanoni irin su openal ibm da google na nuna cewa kamfanonin sun shiga wata irin gasa ta ci gaba da ƙirƙiro na'urorin lataroni masu matuƙar tunani irin waɗanda babu wani ɗan adam hatta cikin waɗanda suka ƙirƙiro ɗan da zai iya fahimta hasashe a kansu ko kuma iya shawo kansu waɗanda suka rattaba hannu kan wasiƙar da suka hada da attajirin nan mamallakin kamfanin motocin lataroni na tesla da kamfanin sama jannatin spacex wato elon musk da ɗaya daga cikin waɗanda suka ƙirƙiro wayan hannu ta apple steve weinstein sun yi kiran da a dakata na tsawon watanni shida nan jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya amma kafin nan za mu leƙa najeriya inda babban hafsan hafsoshin sojan ƙasar brigadier janar laki irabo ya kai wa rundunar haɗin gwiwa ta operation haɗin kai ziyarar zabar zum da wato da zumma zabar da su ga aikin da suka sa a gaba daga maiduguri ga rahoton haruna daudabi Iso babban hafsan hafsan sojojin Najeriya a barikin mai malari da ke garin Maiduguri kenan danganewa idanunsa irin yadda harkokin sojojin Najeriya ke gudana musamman ma a wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya da kuma mika gaisuwarsa da shugaban kasar Najeriya ya wa sojojin kasar. Babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya Brigadier General Loki Rabo ya shaida ma labarai cewa ya zo garin Maiduguri na karfafa ma sojojinsa gwiwa game da irin namijin kokari da suke yi musamman ma wannan shiya da ke arewa masu gabacin Najeriya wajen yaƙi da 'ya'yan isuwa da 'yan Boko Haram. The reports of your operational engagement speak to the fact that huge progress is being made here in Operation Harding Camp. ya ce na samu rahoton yadda kuke gudanar da ayyukanku kuma akwai ci gaba a wannan runduna na operation haɗin kai ya ce ba za a samu irin wannan nasarori ba in ba da kishin ƙasa da kuka nuna ba. I'm glad that what you have been taught, the training that he been given is being executed right here in the theater. Ya ce ina mai farin cikin ganin cewa kuna amfani da abubuwan da aka koya muku da kuma irin horon da aka samar muku a nan tiyatan. The camera in chief is happy with you and he has asked me to relate to you. Ya ce kuma shugaban kasa yana farin ciki da ku kuma ya umarce ni in gaya muku cewa ku ci gaba da wannan namijin kokari kamar da kuke kokari a wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya. I know that your commanders are putting final touches your operational plans, which they have also made known to you, which we believe should see the end of everything that has to do with the vestiges of Boko Haram ISWAP here in the Northeast. Ya ce na san cewa suna kokarin fadakarwar ku game da tsare-tsaren su wanda zai kawo karshen yayan kungiyar Boko Haram ko kuma ISWAP a wannan shiya da ke arewa maso gabacin Najeriya. You must ensure that all the criminals wherever they are hiding, you go to smoke them out from those four boxes. And Irabo ya kara da cewa dole ku tabbatar cewa dukkanin waɗannan 'yan ta'adda an zakulo su a dukkanin makoyansu kuma na san za ku yi haka bagaran kuma babban hafsan hafsoshin sojojin najeriya ya shiga asibitin malarin don ganawa da sojojin da suka samu raunuka daban-daban haruna dagutafiyu murya amurka daga maiduguri a najeriya a gaida Haruna Dauda biyu. hadin yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya. tosafilu a China mutum na biyu a matsayi ya faɗi jiya Alhamis cewa tattalin arzikin ƙasar ya daɗa murmurewa a watan Maris yana mai ƙoƙarin bayar da tabbaci ga kamfanonin ƙasashen waje cewa ƙasar ta dukufa wajen buɗe ƙofofinta ga duniya premier Li queen ya yi jawabi ga 'yan kasuwar ƙasa da ƙasa da 'yan siyasa yayin da gwamnatinsa ke ƙoƙarin sake ƙarfafa gwiwar 'yan kasuwa da masu sayayya bayan da kwatsam aka kawo ƙarshen amfani da matakan daƙile yaduwar corona a watan disamba matakan da kafin nan suka killace ƙasar china a ƙarshe hare-haren da wasu mayaka masu samun goyon bayan iran suka kai ma sojojin amurka da ke siriya har sau hudu a makon jiya ciki har da harin da ya yi sanadin mutuwar wani ba amurke dan kwangila sun raunata kwakwalwar wasu sojojin kuma a cewar sakataren yada labarai na hedkwatar tsaron amurka ta pentagon brigadier janar pat ryder ga manema labarai jiya alhamis a hari na farko wanda aka kai kan wani sansanin soji da ke daura da hasaka wani jirgin kundumbalar iran mara matuki ya kashe wani ɗan kwangilar sojin amurka ya raunata sojojin amurka biyar da wani ɗan kwangilar kuma sannan ya yi illa ga kwakwalwar wasu sojojin amurka hudu a cewar rundunar sojin amurka wata majiyar sojin amurka wadda ta yi ma muryar amurka bayani bisa sharaɗin sakayata ta ce wannan abun ya tabbata kuma ana kan ƙoƙarin ganin an kawar da faruwar hakan nan gaba kuma an yi amfani ne da jirgin saman amurka wato iran mara matuki kirar kasef 1 labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Ghana inda aka samar da wani shiri da zai taimaka ƙananan manoma da madatsun ruwa don su gudanar da noman rani. Wakilinmu Ridwan Abbas na ɗauke da wannan rahoton. Kamfan ruwa wata dawwammamar barazana ce a Afirka kudu da hamada. Wani sabon shirin gwamnati a Ghana na gina dam da ke tattara ruwan sama da noman rani wa ungunni da ke aikin ƙananan gonaki na bukatan dandan ɗin da su kansu kan bushe lokacin rani mai ƙarfi. Yawan rani mai tsanani na hana wa manoma inganta rayuwansu. In lallai akwai kasadar hasarar kayan gona a dalilin kamfan ruwa manoma za su guje wa kashe kuɗi kan fasahohin noma da za su ƙara musu girban albarkatun noma da kuɗin shiga. Wata tawagar masu bincike na gwada wata dabara na supplementary irrigation da kuma sarrafan complementary index insurance don bunƙasa gonaki yayin da ake fama da kamfan ruwa. Jami'ar makamashi da albarkatun ƙasa UNER a bisa ƙawance da Savannah Agriculture Research Institute SARI ke jagoran shirin Professor John kowenu na UNER ya ce dabarar za ta iya buɗe kofar zubar jari da zai taimaka wa amfani na aikin noman rani da kuma inganta aikin gona na lokaci mai tsawo tare da jajircewar yankunan karkara. Ya ce taken shirin shine auna yadda haɗewar zai yi tasiri wa index insurance sai kuma mahimmancin ƙarin ilimi da yin amfani da supplementary irrigation wato ƙarin noman rani kenan a zababbun unguwanni. point of mun kai wani matsayi inda za mu yi tsakani mu agaza wa gonaki kan mu yi wannan tsakani akwai buƙatar waye kai dangane da shirye-shirye da aka yi wa gonaki din mun amshi waɗannan gonaki a matsayin waɗanda za mu yi wannan aiki a cikinsu kuma mun yi imani a ƙarshen nazarce-nazarce za a gabatar da yabawa ko shawara ga gwamnati da sauran ƙungiyoyi su bayar da abubuwa na yin tsakani amfani din yadda za a samu maganin matsaloli din da manomi ke fuskanta wani babban mai binciken kimiyya na sare dr prince maxwell ajide ya ce shirin na ta'allaka ne akan shirin gwamnati na ƙauye ɗaya dam ɗaya don gwada dabarar haɗa index insurance da aikin noman rani yadda za a bunƙasa sarrafa da kuma jajircewa Babanta Sallah malami ne na aikin gona ya tofa albarkacin bakinsa. Inda ka duba babu wani abu a kan ƙasa na duniya da bai amfani da ruwa. Kuma yawancin Ghana wuri manoman ga muke samu abinci mu ci. Isa in the long run inda aikin da suke yi wato ya bata domin rashin ruwa zai kai ya affect mu ya bari wato food prices in ghana ya tashi har mutane ba su iya su isa yana da amfani sosai gwamnati su iya su taimaka uh, manoma a cikin wannan hanya ta supply irrigation facilities Ga kuma abin da wani manomin ke faɗi game da wannan shiri. Abubakar Salifu daga Arewa. Gaskiya shirin da aka ce za a kawo wanda wallahi zai taimaka mana. Saboda kowane lokaci za mu yi aiki. Ba she dama ne ya zo ba. Kasar ma zai ke amfani mu saboda mai kullum muna noma kuma kullum kuma muna samun abinci. Kowa zai samu eh, amfani kan abin da za a kawo isa za a kawo wallahi mu zan fi jin daɗi saboda zai taimaka mana. USAID ce ta ɗauki nauyin gudanar da shirin na dabarar ciyar da gobe. Cibiyar ci gaban ƙasa da ƙasa da ƙarin daraja ta yi manejin duk kafafen aiki. Allah muktara Abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. To a gaida Rajwan Abbas kafin mu kai ga shirin na gaba ga wannan saƙon. Uwar gida ko ji wannan albishir? damar da kika jima kina nema ta samu. Sashen Hausa na muryar Amurka ya fara kawo muku shiri na musamman da mata zalla. Shirin zai rika haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa a ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Shirin zai rika zuwa muku kowace ranar Lahadi da karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya ke ma kina iya shiga wannan shirin domin ba da gudunmawa ga ci gaban harkokin mata. Kada ki yarda a baki labari ko kuma ki zama 'yar kallo. Muryar Amurka, duniya a tafin hannu. To wannan haka yake, kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. Ya raba namun ta kaka, ya raba namun ta kaka, kai maza ku bare na mata. maza ku bare na mata mata iyayen mu ne su mata iyayen mu ne su so son ka kaye mu mata so son ka koye mu mata so son ka yaye mu mata so son ka koye mu mata so son ka tishe mu mata so son ka shashe mu mata almo ka girma almo ka girma a gaida mata ko gaida mata Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu haka anan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 3 da minti 18 na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro. Mabarka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yayin da ake ci gaba da gudanar da azumin watan Ramadana, wasu daga sassan nahiyar afirka suna fama da matsanancin zafi wanda masana sukan ce yakan iya haifar da wani yanayi na rashin lafiya idan ba a kula ba dalilin da ya sa muka tuntuɓi dr umar haira'u babban ma'aikaci a ma'aikatar yanayi ta jihar kaduna kuma masani akan harkar yanayi kuma ga abin da ya shaida mun daga cikin yanayi na dumama akwai wani nau'i na cuta wanda bature kan kira heat stroke musamman a lokacin azumi wannan irin cuta an fi samun sa kaman kasashen kasashen arab da kuma wurare wanda suke can wajen kusa da sahara kaman su maiduguri din da yola da sokoto da niger da shauran wasu kasashe dai da ke dan wannan wuri to akwai wani yanayi ne na cutar lafiyar jiki wanda kan sa tsananin zafin jiki kuma shi din yakan haifar da wannan cuta wato wannan heat stroke yanayi ne wanda tsananin wannan zafi ne yakan haifar da shi ko ko mutum ya fita ya yawo cikin tsananin zafi mafi yawanci za a ga cewa jikin dan adam yakan kasa iya riƙe ainihin adadin zafin ya yi yawa har to the extent cewa zai iya haifar da wani cuta wani lokaci za a samu temperature a jikin dan adam yana kai kamar digiri 40 ko sama da haka saboda haka abinda mai azumi zai kasance kullum ya kula da shi shine a bi a hankali a kula kada mutum ya je yana yawo cikin wannan yanayi na zafi musamman ana tsananin zafin mutum ya kokari a nesa da duk inda zai haifar da zafi saboda yana sa fa a rasa ruwan jiki ne. a nasa bangaren kuma dr murtala muhammad uba na jami'ar bayero da ke kano a najeriya ya yi tsokaci ne a game da mahaukaciyar guguwar iskar freddy da ta afka yankin gabashin afirka wacce ta yi sanadiyar raba mutane da muhallansu asarar dukiyoyi da ma rayukan jama'a sama da 300 dangane da ita wannan mahaukaciyar guguwa ta Fredi tana cikin nau'o'in guguwa da ake kira da tropical cyclone nau'i ne na guguwa da ake samu a yankuna masu zafi na duniya In wannan guguwa akan ba ta suna mabambanta dangane da inda ta faru ma'ana akan same ta daga manyan tekuna na duniya da gaba na nahiyoyi daban-daban da haka wani lokaci za mu ji an ce waccan ita ce hurricane waccan ita ce tornadoes da makamantansu dukkaninsu nau'o'i ne na wannan guguwa da ake samu a yankuna masu zafi wato tropical cyclone kafin guguwa ta kasance ta shiga cikin nau'in tropical cyclone dole ta kasance saurinta ya kai kilomita 63 a kowane awa sannan kuma sai ya kasance guguwa za ta ɗauki mafi karanci tsawon awa shida ana irin wannan mahaukaciyar guguwa sannan kuma ɗuminta ya kai ashirin da shida amma aunin celsius ita wannan Freddy da aka samu tana afkuwa ne a kudu maso gabas na afirka musamman ƙasashen malawi madagascar da mozambique irin wannan guguwa wacce take mai ƙarfi wacce take ɗauke da ruwa da tsawa kuma kuma tana tafiya ne tana katantanwa to duk lokacin da take irin wannan takan daga rufi na gini ta rusa wasu wurare sannan kuma akan samu ruwan sama mai karfi sai ya zo ya haifar da ambaliyar ruwa bayan rusa gidaje da asarar rayuka da akan samu. Shi kuma sani cika turankawa ya yi bayani ne a game da rabewar Afirka biyu daga bangaren gabashin afirka wanda masana suke cewa ya fara aukuwa ne tun shekaru aru-aru kamar yadda mutane ke ji cewa afirka tana nan tana kokarin rabuwa biyu haka ne ba shakka wannan ya faru ne sanadiyar da abin da muke kira sauyin yanayi wanda da turanci ake kira climate change su wannan sauyin yanayi yau da gobe a afirka ta gabas ya haifar da zafi mai yawan gaske wanda wannan zafin har ya kai ga shiga can karkashin kasa wanda ya kawo sanadiyar tsagewa kasar wanda aka yi daidai da ana samun ruwan sama masu karfi a wayannan wuraren wanda sai suka kara zaizaye wannan tsagawa da kasa ta yi yau da gobe sai aka samu teku ita ma a hankali sai ta fara shigowa ta wuraren ah, kenya a somalia so wannan wurin yau da gobe an waye gari su waje suna kokarin kara matsacin cikin teku su kuma kasashen da da ba su da alaka da ruwa irin su burundi irin su uganda congo malawi da zambia shekaru masu zuwa su ma za su waye gari suna da su ma teku kamar yadda kowace kasa take da teku da hidimomin da duk ake yi na yau da gobe na duniya su ma kasashen za su samu kansu cikin wani yanayi so idan mutum ya kalli madagascar su red sea yan kakkali duniya gaba dai za ka ga can da ainihin hade take amma saboda sauyin yanayi yau da gobe ƙasar tana tsagawa bisa da ta tsaga ga ruwan sama na zuwa teku za ta samu hanya sai ka ga an samu wata duniya so ita ma wannan shekaru masu zuwa za a waye gari insha Allah za ka ga afirka ta gabas ta rabu gida biyu Mai sauraro duka-duka abin da za mu iya kawo muku kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za a ji mu da ci gaban wannan shirin. yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai solomon abu wanda ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi. To a gaida Aisha Ma'azu, shin menene tasirin watan azumi a wurina ga wata matashiya da amsa. sunana na na fatima malam adamu a matsayin mu na matasa a yanzu wannan wata na alfurma wata ne albarka wata na neman gafara da ya kama a kullum in allah da da sahi in muka gama aikin gida muka ma uwayen mu aikin gida muna zuwa mu haɗu a makaranta muna yin karatun ƙur'ani a ko da yaushe muna ɗaukan isbi uku uku kowa yana yi muna ɗaukar 'yan lokuta muna yi saboda muna neman albarkar wannan watan shi ne muke dagewa saboda wannan alfarmar wata wannan garaɓasa da take cikin wata muke so mu rika samu da mu da 'yan uwan matasa kuma muna duk wasu matasan da suka yi sanyi a gwiwa ake cewa kuma mai muna so su tashi mu tashi mu kama mu ta addu'a mu ta roƙon Allah mu yi ibada daidai gwargwadon ikon da Allah ya mana mu ma kasan mu addu'a mu ma iyayenmu da suka haife mu da malumanmu mu ma shugabanninmu wannan bala'i da ya sabka na ƙasa ubangiji allah ya sanya ya mana allah ubangiji ya kama da sauƙin shi kuma duk mara mu wanda suka rasu muna ta musu adda ubangiji allah ji kansu allah ubangiji ya gafarta musu mu ma allah kyauta ta ƙarshen mu saboda wannan watan wata ne mai alfurma wata ne da ya kamata mu kama jikinmu mu yi ibada daga wannan watan ya huce babu wani wata wanda ya yi wannan watan albarka da alfurma a cikin shi in kai addu'a Allah yana amsa kai tsaye shi yasa muke ta karfafa yan uwanmu matasa akan mu samu mu samu bakin rabon mu ba lalle bane ba in an yi azumin bana da kai kuma a ce na baɗi za a yi da kai shi yasa nake ta kiran matasa 'yan uwana mu tashi mu dage don shi yasa mu ma muke irin wannan shirye-shiryen na sabkar qur'ani da addu'o'i kuma mu roƙa ma ƙasan ubangiji Allah ya kawo mu albarka a cikin mu Allah sanyo mana alkhairi a cikin mu Allah ya taimaki magabatanmu ubangiji Allah ya ganar da mu mu yi musu biyayya su ma Allah ba su ikon taimaka mana a matsayinmu na yara matasa To Allah ya samu amfana da wannan kira da wannan mu ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaici. To a takaicen a wata shari'a irin ta farko masu ta alkali yanke hukunci a birnin New York na Amurka sun kaɗa ƙuri'ar tuhumar tsohon shugaban Amurka Donald Trump kan wasu zarge-zarge masu nasaba da biyan kuɗi ga wata tauraruwar fim ɗin batsa mai suna Stormy Daniels a lokacin yakin neman zaben shekara ta 2016 bisa ga rahotannin kafafen yada labaran amurka da dama jiya alhamis majalisar dokokin turkiya jiya alhamis ta amince da niyyar kasar finland ta shiga kungiyar neto bayan da ta kawar da shinge na ƙarshe a fafutukar ƙasar ta nordic ta shiga haɗakar sojojin ƙasashen yammacin duniya wata kungiyar masu fada a ji a silicon valley da kuma faɗaɗɗiyar al'ummar ƙwararru a fannin fasahar lataroni sun fitar da wata wasiƙa a wannan satin yadda suke kiran da a dakatar da fasahar nan ta shirin ƙirƙiro na'urori masu manhajar tunani ko powerful artificial intelligence a turance. To masu raro a nan muka shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku zo su daga cikin abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Za ku kuma shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta mu na voahausa.com har ma da shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da na gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Nisar fil hashin gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Salamu alaikum.